Ga sabbin zuwa su danna mana subscribe kana su danna kararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da su mun gode. Wani labari mai tsoratarwa ya yi don a ce shi ya yi sai Allah bai karɓa daga gare shi ba. An yi wani sarki a cikin sarakuna da ya nufin ya gina masallaci a cikin garinsa. sai ba da umarni ga jama'arsa a kada wanda ya kuskura ya taimaka masa da kuɗi ko ma da wani irin abu ne ya ce yana so masallacin ya zama daga kuɗinsa ne shi kaɗai don haka ya tsoratar ya yi gargaɗi kada wanda ya taimaka ko kaɗan haka ko sarkin ya kammala ginin masallacin nan sannan ya yi umarnin da a rubuta sunansa a saman masallacin wata rana sarki ya kwanta bacci sai mafarki wani mala'ika ya sauko daga sama ya goge sunansa a jikin masallacin ya rubuta sunan wata mace sarki ya tashi a firgice ya da rundunarsa don su je su duba mashi don su je su duba masa shin sunansa na nan a cikin masallacin bayan sun dawo sai suka tabbatar masa lallai sunansa na nan a rubuce a jikin wannan masallacin sai ya ce wannan shirme ne yanyan yanyan farki ne kawai sai dai a dare na biyu wannan mafarki ya ƙara maimaituwa ga sarki kuma ya ƙara tare jama'arsa don su je su kara dubawa sai kuwa suka dawo suka ce lallai sunan yana nan kamar yadda yake sai sarki ya al'ajabi kuma ransa ya ɓaci sai dai a dare na uku mafarkin ya ƙara maimaituwa sai sarki ya tashi ya haddace sunansa ya haddace sunansa matar da ake goge sunansa ana rubuta nata a wannan masallaci sai umarnin wa jama'ar da a nemo masa mata mai wannan sunan lokacin da aka zo da ita tsohuwa ce fakiriya jikinta na rawa sai sarki ya tambaye ta shin kin yi wani taimako ne akan ginin masallaci ta ce a'a na ji kayi gargadi ba zai yi in saba maka ba sai sarkin ya haɗa tsohuwar da Allah akan ta faɗa masa mai ta aikata a ginin wannan masallaci sai ta ce ni ban aikata komai ba sai dai sai sarkin ya ce sai dai me sai ta ce wata rana zan wuce a jikin masallacin sai na ga dabbobin da aka ɗoro musu kayan gini kayan gina wannan masallaci ɗaya a cikinsu kishi ya tsananta gare ta kuma duk an ɗaure su tana miƙa bakinta don ta shawo wani ruwa a cikin wannan wurin zuba ruwan amma ta kasa sai na tausaya na taimaka na motsa mata da shi wannan shine kawai abin da na san sai sarkin ya ce tabbas kin aikata wannan don allah sai ya karba daga gare ki ni kuma na gina masallaci don a dinga cewa masallacin sarki masallacin sarki sai allah bai karba daga gare ni ba sai umarni da a share sunansa a rubuta sunan wannan tsohuwa ya allah aka ba mu ikon yin komai domin ka don neman yardarka allahumma amin wannan babban darasi ne yan uwa duk abin da za mu yi domin Allah domin neman yardar Allah ba neman yardar mutane ko dan mutane ba.